أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا خير من أبو اليرم الله تعالى وديك رايور يوم يني نتقص a cikin watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wadda ya daidai da goma sha uku sha uku da watan biyar iladiya ta dubu biyu da goma sha tara yau ma ga ciki, ikon Allah da ya dame ga shi za mu ɗora karatunmu a daidai da muka ɗaya da yan kwaba su manta ba mun daya a daidai kan aya ta sittin a cikin sofin amfani yau kuma insha Allah wa ɗan ɗora kan aya ta sittin da daya sai Allah ta kala ya ce wa yin jira hulun sami a rudu billahi ne na shaifonin wani wa in جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم تو الله تعالى يساكي كاكتو دمغلا زوا دمغلا الله صلى الله عليه وسلم إلى تشي مصا وعين جنحوا للسلم idan wa'ancan kafirai suka karkato don a yi sulhu don a zo a yi yarjejeniya a zauna lafiya fajanahna to ka karɓi wannan sulhu nasu kai ma ka karkata a bar jihadin a dawo a zauna a yi sulhu amma ka sani Allah ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna hu sha da yake kuwa sani shine mai ji al'alimu masani kuma da abin da duk mutane suke ciki shine mana yace ai wa in janahu lisalmi fajar laha wa tawakkal allah ai mana yace wa in maru ila tarkil harbi idan suka karkata wajen bari yaƙi wa ragabu fi masalatikum suka yi kwaɗayi wajen a zo a yi maslaha a kyautata mu'amala a zauna da juna lafiya babu kwano famil ila zalika sai Allah ya ce masa karkata zuwa ga wannan abin da suka bukata din ayyuhan nabiyyu ya kawo annabi wa wafid wa fawwid amraka ila Allah amma ka jingina al'amuranka zuwa ga Allah mana ka fawwala dukkan al'amuranka ka dogara zuwa ga Allah wa sakbihi ka amintu da Allah don me domin shi Allah din inna huwa sami yadda sha ne yake shi Allah shine mai ci ai inna huwa sami ne aka wani Allah yana jin zantukansu duk abin da suka gabatar na maganganu Allah yana ji alimun buniyati ko masani ne da niyoyinsu in sun yi wannan don su yi mai a zauna lafiya kuma a zauna da juna babu wani kyamacin juna ba ko wannan babu kome Allah ya sani in kuma sun kudurce wani abu a ransu sun ya ka yi so su yaudare ka su yaudare ka su koma su haɗa kai da Allah to Allah masa ne da niyyar Allah zai kama su da irin abin da suka yi niyyar shi shi sa Allah ya ci gaba ya ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah والذي أيدك بنصره وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله تعالى يقول إن يريدوا an ya ka idan suna nufin su yi maka yaudara da su yaudare ka fa inda hasba kalla. san lalle Allah ya isar maka ana Allah yana ɗaya ya tsaya akan labarinka babu wanda ya isa ya maka abin da Allah bai rubuta maka cewa zai same ka sai Allah ya ce ka sani wanda ne shi Allah ne shi ne ayyana ka ya taimake ka bi nasar yi da taimakonsa wa bil mu'minina kuma ya taimake ka da mu'minai malamai suka ce cikin mai mutanen maka da mutanen madina ya nan mummunan suke ko da sai ce wa allafa na kurobi sai Allah ya zo ya haɗa zukatan ainihin mai mummunan mutanen madina wannan aya ta daga cikin dalilin saukanta ko kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu na cewa lokacin da manzon Allah ya je sa mutanen makka ai mutanen madina ya sami su suna rigima rigima da tsanani wasu malamai sun nuna sun kai misalin karni guda da ya kai shekara don ɗari da ashirin suna faɗa da junansu tsakanin ƙabilun larabawa guda biyu na madina tsakanin ƙabilun ausu da kazaraj wannan ƙabila ta ausu da ƙabilun kazaraj an ce ko farce ka taɓawa ɗaya in ɗaya je faɗa ƙabilar su akan wannan sai a yi shekara shekaru ana yaki ana ta faɗa babu ranar da ba a rigima amma da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma mangan Allah ɗin gabanin ya zo garin Madina ya turo ɗan saƙonsa wanda ya zo a matsayin wanda zai karanta da su musulunci shine wa Mus'ab ibn Umar yana ɗan matashi saurayi irinka irin nuna matashin mutum aka turo shi yanzu gana matashi har yanzu baka san inda ka zaɓa ba eh kuma ku duba annabi ya zaɓe shi ga dattawa ga kowa da kowa amma annabi sai ta wani saurayi ya tura shi garin da duk da cewa garin ga irin rigima da take cikin gari na ƙabilanci akwai faɗa na ƙabilanci na ɓangaranci na yare na gashi a ciki suna ta rikima da junansu amma da haka tayi za a aiko da za a tura shi je isar musu da saƙon musulunci gabanin manzon Allah ya je gare su sai aka tura musu Mus'ab ibn Umayr domin hikimar haka saboda ya samu mu'amala da mutane nau'i daban-daban sai manzon Allah ya ɗauke shi tura shi da farko shi gidansu gina ne na arziki da aka sarakuna suna zuwa wani manyan masu arziki suna zuwa talakawa suna zuwa a karnakin mutane a zuwa duk yana cikin mai mu'amala da su ta ka annabi ya zaɓe shi in ya tura shi mu'amala da kowane irin mutum ne zai iya yi ba zai taɓa zama mu wani abin da zai tsorata shi shi sa aka ce daga cikin shugaba wanda suke rayuwa a garin Makka akwai Sa'd ibn Mu'adh wataran Musa ibn Umar ya kara mutane na musu wa'azi kawai sai aka gano Sa'd ibn Mu'adh na fitowa duk mutane suka dubi Musa ibn Umar yana zaune ya tashi wani je ko ina yana zuwa ya ce masa kuma da kai duk a zo da alkhairi duk ƙananan mutane da kowa ya karba kana shugaba a cikin mutane ka kasa karba kowa sai ya tafi da alheri ya gudu sai ga yaro suna kawai aka ga ya bi kawai ana tsawon wake dan yaron nan ya ya ma wannan mutum saboda ya sai da yake mu'amalantar mutane amma me zai sa shi ya mu'amalantar mutane wa zai faɗa me zai sa shi ilimi Eh? ilimi shi ne sa ka iya mu'amala da kowa da haka mu je mu koyi ilimi na addini da na sana'a kar mu zauna online ku je ku dan su garuruwa ku gani mutum zai karatu mai zirki bai taɓa aikin ga mutum ya mafi tunanin yin sa ina da wani sun hidindimin sa da yake amma wata nan sai ka ci shi ko a ci a ah, wani ya zama kaza sai ka ce yaushe karatu ba irin ka bane yana buge-bugensa na rayuwa yana yi ko bai taɓa yin aiki karatun don ya ce dole sai ya zama yana aiki a yana karatun don ya yi wa kansa jahilci ya kuma iya zama daidai da labarin da yake ciki ya kuma iya mu'amalantar mutane kuka mus'ab ya zo ya mu'amalanci sa'ad ibn mu'ad kuma ya karɓi musulunci ya zo kuma suka ci gaba da dawa har annabi ya zo lokacin da annabi ya zo ya samu garin an sai tashi da Allah Allah ya ce masa me. Allah ta'ala sai ce masa wa ba bayyana qulubi ni kuma in ji Allah ya ce sai na daidaita zukatan waɗannan mutane ƙabilar ausu da hajarat na daidaita su ya ce masa lau an fakta mafil ardi jami'an malar da ka ce da duk abin da ke duniyar ne a matsayin kuɗi ka ce da shi don ka haɗa zuciyarsu Allah ce ma Allah ta bayyana kuɗi ba za ka yi haɗa zukatan zukatansu amma Allah ya ga ma lokaci da sai ya mai da kuku zama duk na san juna sai mai da kuku zama duk abokan juna sai mai da kuku zama ɗan uwan juna sai mai da kuku zama mutanen da kowa yake son alheri kowa ya samu amma kun ga wannan ba da zai wannan sai Allah shi sa ce walakin la sai ne shi Allah Allah ba bayyana Shi ne wanda ya hada zukatan wa'ancan ainihin mai ƙabilu guda biyu buga nan ne ce wallazi ayyabaka bi ya ce wa bil mu'minina ba mu'minan nan sune mutanen makka da mutanen madina kuga mutanen madina ba don Allah ya shigar da su ya haɗa zukatansu ba ai ba za su zo su haɗa ƙarfi da mutanen makka su kuma yaƙi arna ba su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya yi masa wannan Allah ne daga shi Allah shi ne ya masa wannan gata inda ruwa da shi a yake shi Allah azizun magwaye ne gari da kushe ba wani abu da ke rinjaye a kan hakimin ko mai hikima shi ne malam ya ce ya ce wa in arada alladhina ahaduka al-makru shi ne wa in yuridu an yahdaru idan sun yi nufin yi maka ainihin me wa'annan da suka kulla alkawari suka yi nufin yi maka makaru fa'inna fa'inna Allah saifi to ku sani Allah zai isar maka akan makircinsu da yaudararsu da ainihin abu da suka kulla na cin zarafi inna wuyi da sha nake wanda zai an zala alaika nasara shi Allah shi ne wanda ya saukar maka da nasara wa ƙawwaka bil mu'minina ya karfafe ka da mu'minai min al-muhajirin wal ansar kun ko cikin muhajirai musulman da suka iyo hijira daga makka suka dawo madina wal ansar da mataimaka wa'anda aka same su a cikin garin madina wa'annan wanda Allah ya haɗa su don su zo su taimaki manzon Allah Allah ta'ala ya ce wa allafa baina qulubi Allah sai haɗa tsakanin su da an fakta ma fil ardi jami'a da za ka ci da duk abin da ke bayan ƙasa baki ɗaya ma Allah ta bayyana ƙulubi ai wa jama'a bayyana ƙulubi ba da tafarrufi Allah ya haɗa tsakanin dukatansu bayan da a rarrabe suke mala ya ce walau an fakta malar duniya da za ka ce da duke duniya gaba ɗaya ala jami'i ƙulubi a bisa haɗa zukatansu masa ɗata ba za ka iya samun damar yin haka ba ila zalika sabilan ba za ka samu tafarki wajen aiwatar da haka ba walakin Allah sai ne shi Allah jama'a baina qulubi shi ya da tsakanin zukatansu jama'a baina baina alal imani Allah shi ya da tsakanin zukatansu a bisa imani fa asbahu ikhwana sai suka waye gari a matsayin ɗan uwan juna mutahabbin suna musun juna su. Kunga ga sun samu daraja guda biyu daraja ta farko uwan uwantaka daraja ta biyu mai imani daraja ta uku soyayyar juna don Allah duk wanda ka so shi ba don Allah ba aikin banza don ka so mutum da wani abin duniya in alkiyama ta yi wa juna za ku amma in ka so mutum don Allah wani ka gan shi kana son sa ya so Allah to in alkiyama ta tsaya za ku so juna kuma Allah zai muku ainihin ne zai sa ku a inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa sai shi sa ba za ka so wani mutum ba sai don Allah ba za ka ƙi mutum ba sai don yaƙi Allah ba a ƙi mutum kuma ba a so mutum ha kawai ana son sa ne don Allah innahu azizu. yadda sha ne ki shi Allah azizu a innahu azizu fi mulki mabuwayi ne a cikin mulkinsa Hakimu fi amri. kuma Allah mai hikima ne cikin al'amuransa wata biri da kuma yadda yake jujjuya al'amura ɗin Allah shi ne mai hikima wace da yake jujjuya al'amura yau kana raye shi a ce kara su wacce yana nan bai da lafiya sai a ce ya warke wani yana nan talaka sai a ce ya samu wani yana nan ainihin mai wadda bai da mulki sai a ce yau wani shi ne kama yau wani shi ne kaza an sauki wani wani an naɗa shi duba yin wannan waye allah ne ba wadda zai maka wani na ba ta ta. shi sa ya ce shi ne al'azizu al-hakim mai buwaya a cikin mulkinsa mai hikima a cikin mulkinsa da al'amuransa shi ke juya su yadda ya so da aka duk yadda ka samu kanka to ka yi ƙoƙarin fahimtar Allah ta'ala aka yi so ya ganka karka ainihin mai damu kanka sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man mu. Allah ta'ala sai ya ƙara kiran annabi sai ya ce ya kai wannan annabi ka sani Allah ya isar maka da duk wanda yake tare da kai cikin mu'mini Allah ne zai tsaya musu mana Allah shine mai cikin lamarin su Allah shine mai tsaya musu duk abin da kake tunani Za ka musu to Allah yana tsaye wajen ba su kariya da ba su nasara da ba su cin ainihin mai ni'ima a duniya da lahira da kwantar musu da hankali da shiga ikuntumin su shine mala yace ya ayyuhan nabiyyu ya ga annabi inna allaha kafika lalle allah ya isar maka wa kafil ladina ma'aka kuma ya isar wa wa'anda suke tare da kai minal mu'minina sharri a'da sharri abokan tsaro allah ya isar maka duk wanda yake kulla maka sharri in ka samu amintuwa da allah to ka samu komai duk sa duk abin da ya kulla wallahi ba zai same ka musamman in allah ta'ala ya ce ya shigo cikin lamarin da aka mu yi kokari mu ka ubangiji ya zama ya shiga cikin lamarar ta yaya kuma da kullum muke faɗa mutum ya cibinci ayyukan alkai ya gyara aƙidarsa shine tauhidinsa ya gyara ibadarsa da mu'amalarsa ya zama yana da kokari wajen bautar Allah idan ka zama mai kokari wajen ibadar Allah Allah zai shigo hidimarka babu wani wanda zai zo ya haura maka ko ya kulla maka sharri sharin ya ka amma mu akwai abu guda ɗaya wanda ya gabata ɗan adam kullum ya yarda da shi kuma ya kudure a zuciyarsa menene abu ɗaya shi ne al'imamu ibn al-qayyim ya faɗa a farko farkon muqaddimarsa yace unwa us-sa'ada thalathatu gaba ko ainihin mai mawdu'i ko kuma abin da ke sa ɗan adam ya samu katari a duniya abubuwa uku ne sai mutum ya san wannan kuma ya sa su a cikin rayuwarsa da zai iya dacewa ya samu katare idan ka ɗaya daga cikin same ka baka san shi ba ko baka shirya zuciyarka akai ba to ba lalai ne ka iya dacewa ba to menene wa'annan umma'us sa'ada ɗin sai ya ce abu na farko shine al ni'imat duk yadda ka gai a duniya fataran Allah zai maka ni'ima ce labur da min zalik dole wataran kana raye sai a maka ni'ima sai a ni'imta ka da kwanciyar hankali sai a ni'imta ka da samun abu mani sai a ni'imta ka da mata sai a ni'imta ka da 'ya'ya sai a ni'imta ka da duk abin da kake da sha'awar ma Allah ya baka Allah zai baka shi ka ga ni'ima ce shehi malami ya ce a wannan gaba in ka samu wannan abin da ake bukata a ranka shine ashkur godewa Allah godewa Allah godewa Allah din ya sifanta mana matakai daban-daban da zaka yi ko godewa Allah ta lafas ko godewa Allah ta yi aiki da gaba duka kowane ana so ga aiwatar da shi idan ka godewa Allah a bisa ni'imar da ya maka shi kuma sha alwashin zai kara maka ni'ima la in shakartum la azidannakum in na muku ni'ima ko gore wallahi zan kara muku wala in kafartum in azabi lashadid in kuka kafirce to azaba ta mai tsanani ne ga mutumin da ya kafirce wa ni'imar da yamsa wani Allah ya ba shi lafiya ba abin da yake da lafiyar sai kashe mutane wani Allah ya ba shi lafiya ba abin da yake da lafiyar sai zinace nace yana shi shegartar kasa a bayan duniya sako iri ko wanda iri yana yi da Allah ya washe lafiya to ya ji tsoron ranar da Allah zai kama shi zai rera kansa shi ne sa Allah ce wala in kafartu wallahi in kuka gafarta ni'imar da nan inna azabu da shi azaba ta mai tsanani ce su da haka mu kiyaye wannan gaba ta biyu ta samun katarin dan adam a duniya shi ne ce akwai al-ibtila jarabawa ce babu yadda za a yi karayi a duniya ba jarabe ku ba to abin da sa na ga wannan gaban a kan wannan ne za ka iya zama bawan Allah na kirki na kwarai kuma sai Allah ya jaraba ka komai kake neman ka eh za ka iya zama Allah kuma sai jarabe ka ku nan ai Allah ya ce me ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ko Allah ya isar maka da duwar da ya bika cikin muminai to za a yi ka zama mutumin kirki Allah yana son ka yana kawai sai kuma ya ta baka to wannan ma soyayya kar ka ɗauka ƙiyayya wannan ma soyayya don manzo Allah ya ce idan ahabba Allahu qauman ibtalahu in Allah yana son mutane sai ya jarabe su zai jaraba su ne ba dan komai ba don su samu mai lada in sun gamsu cewa wannan abun jarabawa ne daga Allah suka bai da al'amuransu zuwa ga Allah sai kuma Allah ya ba su lada a sanadiyan wannan jarabawa to da haka musulmi na kwarai dan ya zama mai biyayya a Allah yana ƙoƙarinsa Allah zai so shi idan Allah ya so shi zai jarba shi kuma ka nemi abu ka to me za ka yi idan aka jarbe ka shi ne ya ce asabar sai ka yi ka yi haƙuri ka jure malamai suka ce duk mutumin da Allah ya jarbe shi da wani jarabawa abubuwa biyu ko uku ake so da shi abu na farko shi ne mai arrida bi qada'illah kada da hukuncin Allah ƙaddarar Allah cewa haka Allah ya hukunta na biyu ya ce asabar ala ka yi haƙuri a bisa ƙaddarar Allah kar ka daga hankalinka ka yi haƙuri na uku ya ce sun martu'a sannan suka yi addu'a kai mai istirja'i ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati hadha wa khlifni khairan minha ka hada in kai wannan ka hada kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi cikin bayan Allah suwa Allah ya fi jarrawa annabi ce al-anbiya summa al-amsal al-amsal wanda aka bi jaraba su a hidimar duniya su ne annabawan Allah sai masu kwatantawa sai masu kwatantawa in ka zo bawan Allah na kwarai na kirki to karka ɗauka za ka rayuwa a jaraba a asiban nasu an turaku an yi kudu amanna ba hum la yuftanuna Allah ya ce yanzu mutane za su yi tsammani za su ce sun yi imani a bar su ba ta da an jaraba su ce ba zai yi ba wala fatan nan ne ko min a keka mun jarbi wa'inda suka zo gabanin su alaman nan to a gani Allah ya ce Allah ya yi haka ne bai suwa ya suka gaskata abinda suka faɗa na imanin su da yadda da Allah da suka yi Ka hakinan an jarbe ka ana so a tabbatar da yakininka da amintuwarka da Allah su da ka karka kaddara za ka rayu ba a jarabe ka ba to na akwai wannan abu na uku alimamu ibn kaimar jaza zai ce shi ne mai shi ne azunu alma'asiya ya ce labudda babu makawa in kana in kunta insana in ka kasance dan adam to ba yadda za a yi dole sai ka yi zunubi wata wadda sai ka yi sakon allah ko kana so ko ba ka so tara sai ga kai ka sabon Allah wani za a ce an ce sabon Allah ya dauka ko kina da kisa ai sabon Allah eh a ne ga ji ka sa ki a muta ko a wani kana ta ci ka sabon Allah yace to irin wannan yanayi idan ka yi sako kuma abin da ake so da kai ka tuba kuma ka istighfar kai istighfar idan kai wannan shi da to wa'annan su ake kira qurwa sa'ada duwar da ya tattare su suka zama rayuwarsa in ɗaya ya same shi ya san mai zai kuma ya sai da zai jure shi da ya samu katare a rayuwa in aka maka ni'ima ka san me za ka yi in aka tarbe ka ka san me za ka yi in ka saba wa Allah ka san za ka yi to ka gama da rayuwa to da haka anan karkaji an ce malam anan ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna allaha kafika lalle allah ya isar maka sai ya ce wa kafin ladina ma'aka kuma ya isar wa waɗanda suke tare da kai minal mu'minina daga cikin mu'mini mai isar musu sharru adai sharrin abokan gabar ku to karka ɗauka a ce Allah ya isar maka ka zo bawon Allah na kwarai ka ɗauka ko ba za a jarabe ka ba ba a iya jarraba ka wadda ita ce gabar da muke magana sai a jarabe ka duk abin da ka taba ka kasa samun nasara a kai Allah zai haka dan ya jaraba ka ya ga kana kana da ka kaskata a gamso ka da kici ko bukai ba in ka gamsu da wani shi ka ka ɗaya Allah ya ta tabbata za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bai tabbacin cewa zai ba shi kariya kuma ya ba da tabbacin cewa zai bai wa mummune kariya da kar wani abu ya tsorata su in an zo batun fita yaƙi ko jihadi don Allah ina ba ta mu fahimta Allah ya ta da sai ce ya ayyuhan yuhadu yi lil mu'minina ga al ita. منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Allah ta'ala ya kira manzon sai ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi harridil mu'minina alal qital ka kwadaitar da mu'mine su yi sha'awar zuwa yaki su sha'awanci yaki a sa musu kwadayin a cikin ransu su yi sha'awar zuwa yaki sai Allah ya ba su wata bace ce in yakun minkum 20 sabiru idan a cikin ku akwai mutum ashirin masu hakuri ko ko mu ce masu juriya kalmar sabir anan za ta yi ɗaukar hakuri ko juriya na fatan bauta in aka samu mutum ashirin masu haƙuri da juriya ya galibu mai a taimi za su rinjaye mutum ɗari biyu wannan mutum ɗaya nawa kenan rashin one is to ten ko kuma an ka gudu ka saba Allah eh ai ka gudu ka saba Allah ka ko in ba ƙarfin imani ba ba ba zai zama ka ce za ka yi faɗa da mutum ne ba eh yaya a bayan kana training ba za ka iya Allah da gaske don kana motsa jikinki kana training ba abu da zana ka fuskanta mutum ga abu ne mai sauki a ah, babu gwai waɗannan 'yan masu rasilin da sauransu ba gari sai a ce top 10 su shigo wanda ya fi ƙarfi ko a ciki eh ah, a goshe wani musulun cewa a goshe su kai ma ka tirin za ka goshe ka gane yawa a ba asali abin da ake bukata abin musulmi imaninsa da su kuma abin da ake so shi ne ƙarfin rai na zuci ba wai ƙarfin gangan jiki ba za ka iya zama mai ƙarfi a gangan jiki ko zuciyarka ta zama mai rauni ga gane dan zuciyar ka ta zama mai rauni dan abu kankanin sai ka na kai gudu na batun fahimta yawa amma idan zuciyar ka tana da karfi babu wani abin da zai razana ka shi sa bayan Allah da suka gabata ai suka ci nasara ɗin. karfin hali ne yasa suka ci nasara to karfin hali ake so ka gina shi da karfin ciki idan suka haɗu guda biyu to ɗan adam ya samu abin da ake so shi ne har aka ce annabin Allah ya kwaɗaitar da mummune bi ma'ana ya tarbiyyantar da su ya sa musu a cikin ransu kwaɗayen zuwa su je su yi jihadi kuma Allah ya ba su da mace idan za a samu mutum ashirin a cikinku masu juriya da hakuri za su rinja mutum ɗari biyu wani ya kun kummi mi'atu in an samu mutum ɗari da galibu alfa za su rinja mutum dubu ina lazi na kafaro daga waɗanda suka kafirta ya na mu kawun lafiya domin su mutane ba su da fahimta ba sa gane yadda al'amura suke da haka kenan ɗan adam kare ya fara gina kansa shi ne anan mala ya ce ya ayyuhan nabiyu haffal mu'minina kwaitar da mu'minai bika alal kitali da kai kanka a bisa yin jihadi ku kwadaitar da kanku wajen yin jihadi ta yaya saboda annabi ya kwadaitar da su ta hanyar karantar da su irin romo da daraja da lada da mai jihadi zai samu hadisi ya tabbata kamar da doktor ya fitar da shi cikin littafinsa na eh, wani littafi jalil ɗaya sunansa ya kwanta mu ya fitar da hadisi a kan farawar jihad sai ce mutumin da aka kashe shi a filin jihad daga cikin falala da zai samu Allah zai ba shi dama ya ceci mutum saba'in a gidansu daga cikin falala da zai samu Allah zai ba shi dama Ice ci mutum saba'in a cikin gidansu ba shi zai na wani zai ce tabakar ɗauka yawa Allah ta'ala zai ce ceci da wani da wani da wani amma za a ba shi dama ya ci mutum saba'in daga cikin falalan jihadi in kai jihadi in ka fita fili ka ce bari na je da ringa training saboda Allah ko tarin wani takwan za ta zo idan kafar ka je kura annabi ce wannan kura kafar da je wannan kura kuta ba ta ci ta training kawai amma da nufin kayi don mai don jihadi sashe ku gage nan jihadi yana da falla mai yau wanda ya je filin jihadi a kashe shi don Allah ba a masa wanka haka ake kai shi kabari gobe alkiyama zai fito da wannan yadda jinyar nan wannan raunin da aka masa ya mutu da aka zai tashi jini na ɗulɓula a cikinsa amma a filin alkiyama manzo Allah ta fito cewa wannan jini da yake kuke fito a cikin sa zai dinga kamshi kamar taron musu ya kare eh an ce baban Jabir Abdullahi kenan ko Jabir ibn Abdullah to babansa Abdullahi an ce da ya mutuwa shahada a yaƙin Uhud da ya ga abin da Allah ya tattala masa na ni'ima da jin daɗi sai aka tambaye shi me kake so sai ta Allah so nake a mai da ni duniya ya sake yin mutuwa saboda da sai ce a'a na riga na rubuta cewa duk wanda ya shigo lahira ko ya mutu ba da ya dawo duniya sai dai me kake so a faɗa a duniya shine ce a faɗa musu kar mutane su ɗauki wadda suka rasu a filin jihadi sun mutu da haka ba da rayayyu ne suna nan Allah yana azurta su fari na bima a ta Allah lawar kwakwai sai ce wa ya tabi shi kuma billazi na lamyar haƙuri an ce wannan aya a kan ayon babar jabir da hamzat wanga kenan wanda ya je filin jihadi yana da falala masu yawa wannan kaɗan daga ciki na batun fahimta yau wata hadisin da nake son kawo ya zo cikin littafin alwajiz ala wanda Dr. Abdulsalam da ya yi shi in ka duba a babu falalan na jihadi ya kawo abubuwa wajen guda bakwai da sabo cikin hadisi ya ce duk wa'annan falalan wanda ya je ne ya yi mutuwar shahada a filin jihadi daga cike ce za a ba shi dama ce ci mutum saba'in a cikin gidansu kuma hadisi ne mutafakun alai a shi kun kenan jihadi yana da falala to a nan sai Allah ya ce annabin Allah ya kuɗaitar da muminai a bisa yin jihadi kuma Allah ya ba su tabbace ce in ya yakun minkum 20 sabirun inda liqa'il adu idan akwai mutum 20 masu hakuri da juriya a yayin haduwa da gaba ya galibu mi a taibirin Allah zai ba su dama su rinjaye mutum 200 daga cikin abokan su kuma wani abun ba wai an yi kusursiyan annayo. ko yanzu idan bayan Allah suka ɗaya tsakaninsu da Allah suka fita don Allah Allah zai iya kawo su nasara Allah ba zai bar su ba Allah zai kawo musu dauki zai kawo musu nasara Allah ya ce wa in yakum minkum 20 sabiruna galibun ake ya kai mutum 20 masu hakuri za su rinjayi mutane 200 lokacin da suka zo haɗuwa da su a matsayin abokan su kun ga kenan Allah ya ba mu dama cewa Allah yana son bayan su shiga aljanna zai ce wa in yakum minkum mi'atun mujahida idan akwai mutum ɗari masu ƙoƙari sabira masu haƙuri ya galibu albar za su rinjaye mutum duk min alkufa daga kafirai don mai sa ya ce da yana mukaunin lafiya ai da yana mukaunin la wata ne waɗanda ba su da ilimi wala fahama ba su da fahimta inda mu a wajensu lima abdallahu lil mujahidin saboda abin da Allah ya tattale shi ga masu jihadi fi sabilihi don shi irin lada da daraja da ɗaukaka da Allah ya tanada wa wayanda za su je su sadaukar da rayuwarsu don Allah Allah ne kawai ya sa irin daraja da za su samu shi sa Nasiru Nasiruddin Albani a cikin littafin sa kamar Jana'iz wani mutu ya zo wajen Annabi ya ce ya zo yin mubaya'a ba dai samu kuɗi ba ba dai samu kaza kaza ba ya ce ya zo ne da nufi guda eh manufar ya ce yana so a harbo kibiya ta same shi tana ta fito tana ya mutu don Allah iya abin da ya fashi ya kuma annabi ya ce Allah zai cika masa burinsa a hadisin kuma an nuna ya yi wannan mutuwa ɗin Allah ya cika masa burinsa kun ga mutane yadda suke saboda an kwaɗaitar da su sha'awar jihadi kuma sun gamsu cewa Allah zai shigo lamarinsu da haka suka shiga cikin hidimar shine Allah mala yace su kafirai da Allah yace qaumul la yafqahuna ay li annahum qaumul la ilma wala fahma mutane ba su da ilimi ba su da fahimta inda ma wajen su lima a'adda Allah lil mujahidin saboda abin da Allah ya tare da shi ga masu yin jihadi fi sabili fa hum yuqatiluna min ajli al-qulub fil ard su ko suna ta jihadi suna ta kashe kashe suna ta kashe kuɗi da yin jihadi da yin komi don ɗauka don samun ɗaukaka a bayan ƙasa wadda ya abu da ya samu ɗaukaka a bayan ƙasa ya wahala da kansa ya yi kuma aikin banza na batun fahimta domin duniya lokaci ɗaya take daga mutum lokaci ɗaya take jefar da shi lokaci ɗaya za ta yi maka abu kuma lokaci ɗaya za ta jefar da kai shi sa wadda ya san mai duniya ba ya damuwa da ita ba ya kai hankalinsa cikin duniya bayan Allah da suka gabata ba su taɓa damuwa da rayuwar duniya saboda sun san ba ta da tabbas kuma malamai mu kullum a masallatin juya, masallatin juma'a ba kullum suna gaya mana ko kuma an duniya fa innaha laysa laha aman ko kula ce ina muku gargadi da duniya ku sani duniya ba ta da amana sai ta dauke ka ta daga ana yin ka rana ta gaza ce an ne ke nan soyayyar da ake maka nan la ce an jefar da kai wallahi duk dina a za su ba za su so ka ba za ka karka yi karka ɓata rayuwarka da neman duniya za ka nemi duniya don ka gyara lahirar ka wani ya halatta ka fita kai gugurmaya amma cikin gugurmiyarka na neman duniyarka don ka gyara lahirar da kake yi to ka yi kokari ka kiyaye kuma shari'a a cikin gugurmiyarka ta rayuwar duniya kusa idan kana mu'amala da wasu mutane ta za su yi ai ba za ka yi kuɗi yawa a duniya ba ka zalunci za ka je ka shiga rigima a yi rigima da ke a gano mutanen gidanku ai waye waye ranar da kuɗin ya zo sai ka su za su shiga daɗin ma ka ji amma asalin alin ba za ka yi kuɗi ba wanda suka yi da wannan ƙarya ne wallahi kar ma ne zai da rage da irin duk wanda ya kuɗi da rigima ya san ya san ko yawa saboda me saboda eh ai ita duniya in ka same ta ma in ma baka samu ba duk abin da kai manzon Allah ya baka labarin cewa me la tazu me qadama ibnu adam ala sirat hatta yus'ala an arba'in diga digan dan adam ba za su bushe ba akan siradi ranar alkiyama sai an tambaye shi akan abubuwa hudu duk rigimar da ake a duniyar na akan mulki ne da kuɗi ko sa an tambaye ɗan adam akan kuɗin ya ka samu ya ka kashe in mulki ne kuma kai shi in baka yadda yadda shari'a ta ce ba ka bi alkiyama kai da kanka zaka ce halaka annis sultaniya mulki na ya halakar da ni yau abin da mutane suke tafa kan sai sun samu ko da wanda ya san haƙƙin kansa ya san haƙƙin al'umma da wanda bai san haƙƙin kansa wanda ma san haƙƙin al'umma kowa yana fafutuka sai ya zama shugaban mutane wanda ma wanda ya san haƙƙin kansa da al'umma wataƙila in ya dace iya yin abu kirki amma wanda bai san haƙƙin kansa bai san haƙƙin kan al'umma ba kuma ya zai samu matsayi mai dame shi riban kayan al'umma ne kaga mulkin ya zama masa masifa Allah ya kare mu da aka yan uwa mutum ya yi kokari ya nemi ainihin mai duk hidimar da zai yi a rayuwa ya cuɗanya ta da hidimar addini ya yi kokarin shigar da kokarinsa ne ya da wannan addinin gabar ya tura shi gaba yadda aka waɗansu suka yi kokari ya iso ka to kai ma ka yi kokari gabanin taka rayuwar ta kare ka isar da shi ma wasu mutane wa'anda bai iso gare su ko wa'anda suna tare da kai amma Allah bai sa musu fahimta ba ka maka da addu'o'i da ainihin wa'azi don Allah wata ile mutu su iya fahimta addini ka kai jihadi kuma ka ɗaitu wajen ganin cewa ka iya sadaukar da kuɗinka, ka iya sadaukar da lokacinka ka iya sadaukar da jininka ka iya sadaukar da duk abin da ka mallaka don wannan addini ya ci gaba abin da waɗannan sabo su kai saboda sun ba da jininsu sun ba da lokacinsu sun ba da iliminsu sun ba da kominas har addini ya so gare ka sabon annabi akwai wanda ya zo har mai duburi. har mai duburi ko sabon da ya don ya isar da wannan addini kuma ka auna da ba mota ba mashin ba jirgin za ba kuri da ya yi wajen eh wata gina ma bayan da kokoro kawai karabka yake bi ije nan yi wa'azi ya fahimtar da mutane ya koya musu karatun addini ya komi ya komi ya yi gaba haka har ya zonar nan kunga yan uwa ku dage da ainihin kokari shi sa anan sai malam ya ce ai fahum runa min ajin ulwi tukkin duniya su kafirai da makiya Allah da wata ba sa son addini suna ta dogogwar mai su ne a rayuwar duniya don samun ɗaukaka a duniya wal da fiya da yin barna a cikin duniya iya abin da suke so duk inda kaga wani yazo ya aikata mai addini to idan da zaka bi diddigin rayuwarsa zaka ba abin da yake banda barna zaka a gurin kaɗe kaɗe wajen neman mata wajen kaza duk gunda ake zunubi za ga ina da kafa ina da hannu a ciki to irin wa'annan za ga sun matsa masu addini sun matsa wa addini sun ma dauki addini sun ce kawai wannan abin shekarun baya yi wannan zamani karni na 21 bai dace da addini haka wani zai faɗa maka Allah ya kare amma mu sani wanda yi sadaukar da rayuwarsa ya abu don addinin Allah to wannan ya ci nasara Allah ya sa muna cikinsu. Allah ya ce الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين wannan aya kuma da Allah dan Abbas yake faɗa ce ta so kare a dalilin rauni da sahabbai suka nuna tun an ce zai ci mutum goma su iya wasu suke gaba za su iya suna ƙoƙarin wannan abin ya sa su ja da baya sai Allah ya ce al'ana a yanzu kafafan Allah Allah ya so ku samu wa alima na kuma Allah ya sani cewa cikin ku akwai raunana waɗanda suke ƙarfin imaninsu da ƙarfin zuciyarsu bai kai su iya fuskantar mutum goma shi ɗaya ba don wannan sai Allah ya ce fa'in ya kummin kummi a idan aka zama mutum ɗari a cikinku sabiratun masu juriya da haƙuri ya galibu ne a jari za su jinja mutum ɗari biyu kenan kowane mutum ɗaya a matsayin mutum na mutum biyu wannan ga aiko ƙarar ma ba zai ina ba ta mabaita yawa ce mutum biyu su zo su tare ka a ga an dai dan addini ne biyu cikin gudu ina ba ta mabaita yawa Allah ya ce wa in yakun minkum alfu. in kuma aka samu mutum dubu daga cikin ya galibu alfai za su rinjaye mutum da biyu bi izinin layi amma da izinin Allah ku sani wallahu ma'asu haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri duk wanda ya haƙuri Allah yana tare da shi ma mala yace al'ana a yi ankum ayyuhal A yanzu kan Allah ya sauka muku ya ku ne lima fikum min ta'at saboda abin da ke tare da ku na rauni fa iyyakum minkum mi'atun idan ka samu mutum ɗari a cikin ku sabiratun masu haƙuri masu juriya ya galibo a ce za su yi nasara a kan mutum ɗari biyu yi ma da ya ce ba in yi kun min kun mi'atun sabiratun ya galibo a ce ne min alkafirai za su rinjaye mutum ɗari biyu daga cikin kafirai ba'in in yi kun min kun alfun in kuma akwai mutum dubu a cikinku ya galibo alfai ne ilillah ai ya kun min kun alfun ya galibo alfai min kun in akwai mutum dubu a cikinku to mutum dubun nan za su rinja mutum dubu daga cikin tafiye bi idina lahi ta'ala da ikon Allah maɗaukakin sarki wallahu ma'asabiri Allah yana tare da masu haƙuri ai wallahu ma'asabiri da bita'aidi Allah yana tare da masu haƙuri da ƙarfafawarsa wa nasiri da kuma taimakonsa idan mutane suka fita don Allah suka tsarkake zuciyarsu suka yi abin don neman yardar Allah Allah ya tabbatar da haka ya san haka a cikin zuciyarsu to Allah zai zai zama tare da su babu wanda zai iya cin nasara ko ya iya cin rinjaye a kansu Allah ya dace da ni, sai Allah ya ce ما كان لنبي ya kuna له asra hatta yi fil الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم to wannan aya ita ma ta sauka ne a dalilin cin nasara da sabai suka yi a filin yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun ci nasara a yaƙin badar an kamo wa ribatattun yaƙi sai aka zo sai mangan Allah ya tambayi sannan abubakar menene ra'ayinka dangane da waɗannan mutane sannan abubakar ya ce a ba da fansa su biya kowa ya fashi kansa sai tambayi umar ɗan kaɗaɗe kuma ɗan kaɗaɗe ya ce shi mai daba a kashe su duka yanzu ba kuɗi muke ne ba ba ƙarfi muke ne a kashe su saboda arna su cewa lalle za su tsorata su ji tsoro mun kuma mun ƙara ƙarfi suna faɗan wannan sai Allah ya saukar da aya ƙarfafi magana ɗaya ya ƙarfafi ra'ayin Umar ɗan Kattabi a bisa wannan ainihin mai shawara da ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine har annabi yake cewa da Allah zai girma al'ummar nan da azaba a wannan lokaci ashe da ba mai kira sai Umar ɗan Kattabi don shi ne kawai bai karkata zuwa ga duniya wannan abin da suka bayar na shawarwar da su sai na bakar da sauransu su ma ba duniya suke karkata ba amma dai su suna ga in an samu kuɗi kuɗin zai taimaka wajen mallakar waɗansu abubuwa na yaƙi da kaza da kaza da kaza amma duk da haka aka ce wani ɗin ba a buƙatar a farkon cin nasara ba a buƙatar da haka shi ne nan Allah ya ce ma kanin ilina biyu bai dace ba ga annabi an ya kuna lahu asara ya zama yana da ainihin mai bayi da ya kama a filin yaƙi sannan a sa musu fansa ba hatta yi tsaye na fi haka sai an mai an yawaita tabbatar da su a bayan ƙasa sai an halakar da waɗanda suke don a nuna wa cewa ai ba duniya ake so ba kuɗi ake so ba wani abu ake bukatar Allah ya ce duniya arar duniya ko kuna son wani ɗan tamali na rayuwar duniya wallahu yuridul akhirah Allah kuma lahira yake nufin kuruta wallahu aziz ku sani Allah magwayi ne hakimu mai hikima ne da haka abin da yake bukata a gurin ku ku tabbatar da addinin a bayan ƙasa ta kuma tabbatuwar addinin a bayan ƙasa shine yafi komai ba samun wani abu ko samun wani dama da za ku samu a'a tabbatuwar addinin shi yake yafi dama shine malam yace la yan bagili nabiyin ayyakuna lahu asar bai dace ba ga wani annabi ya zama yana da ribatattun yaƙi min a adayi daga abokan gabarsa a ba bali ga kulkatun har sai ya kai kura wajen kisa ba zai riƙe wani ba ko ya farsar da wani ko ba da wani abu na don ba za a rana ba lidikalin ru'abi fi kulobe ya yi kisa don ya jefa tsoro a cikin zukatan arna na batun fahimta Allah ya ce haka ya kamata turiduna ya ma'ashar musulmi ya ce ya su mai kuna nufin da akarin fida'i ta hanyar karɓar fansa min al'asara daga waɗannan ribatattun yaƙi na wanda yaƙi asara badar waɗannan ribatattun yaƙi da aka ciyo su a yaƙin badar mata a duniya kuna nufin samun ɗan wani abincin da ɗan rayuwar duniya ne kuɗi yadda kuɗi ake samun jin daɗi a rayuwar duniya da Allah ya ce abinda kuke nufi kike nan wallahu yuridu bi zahari dini Allah kuma yana nufin da bayyana addininsa annabi bihi wanda da shine tudrikul akhirah za ku riski lahira idan ba ku bayyana wannan addinin ba to addinin za zai iya mutuwa ko ba za ku samu lahira amma idan kuka tabbatar da addinin a bayan ƙasa to babu yadda za a da shi yanzu kuka sabai da annabi sun yi wannan aikin da ba su yi wannan aikin ba da addinin nan da iso kan ba ku gaya yanzu ku yanzu irin matakai da ake bi don a toshe addini yana tosuwa ba ya tosu na batun fahimta wadda in kuna bibiyan gidajen rediyo da ainihin eh, waɗannan social media da sauransu ku ja abin da ya faru ko a singapore da a nan a wannan sati ce lati ku ja abin da ya faru whatsapp da facebook da waye tu na ƙasar an yi blocking ɗinsa saboda abin da ya faru an yi wannan saboda ko da ɗaya da fitina kuma a toshe musulunci suna jin musulunci zai tosu da wannan wannan kawai shiga coci ya harbi ya shiga musulunci ya harbi mutane ya tare wani musulmi a shafinsa ya harbe shi saboda ya yi postin wani abu a facebook to ire-iren na abubuwan ana yin su ba don kawai ba don a dishe hasken musulunci a zai da su. ba zai yiwu ba Allah ya ce wa ya aballahu illa an yi jimma nura hukum? Allah ya ƙi sai ya cika haskensa walau kare alkafiru da shekaru. ko da kafirai da mushrikai ba su Allah ya ce wannan addinin sai ya zai tuki da ke manzon Allah ya ce inna Allah zawaliyar ard Allah ya nuna mun kasa gaba ɗayanta masharik hawa maghariba magudan rana da mafaɗinta duk an nuna wa manzon Allah ya ce duk inda na gani sai addinin musulunci a yau raja ko dai sai dare wannan babu wallahi kai na abin da za ka yi ka gyara addininka kuma ka gyara akidarka kuma ka gyara tauhidinka kuma ka yi ibada ko da wani hatsari wani wanda bai san Allah bai san addinin Allah bai haɗa gani ya cutar da kai in ya kashe ka gara jita addini ka yi nasara ka yi shahada na batun fahimta ba ka yi asara ba dan adam ya yi mai ya yi nasara bai yi asara ba tun da ne ba sun ɗauki wuta sai mu ɗaya nan ko Allah kai mu gobe sai mu tashi a kai abinda na faɗa daidai ya zama abinda na faɗa ya zama daidai Allah ta ramu cikin ladan wanda na faɗa ya zama akwai kuskure kuma Allah ya gafarta min ba manufar kenan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh